da ya haɗa mu a cikin wannan ɗakin taro da ke cibiyar muslim community center a nan wuce zone 3 a abuja a wannan rana ta litini 26 ga watan jirgija bayan tsarar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1435 wanda ya dace da 20 ga watan goma shekara 2014 kallon da sosai mai girma shugaban wannan shida sarki kibiya kuma sanata uk dallo an sa ne cikin tsaka wuya a wannan safiya saboda abubuwa guda biyu na farko an ce a rubuta takarda da turanci amma saboda a samu amfani mai yawa wajen gabatar da takarda aka ce a gabatar da ita cikin harshen hausa ta ta cewa in yanayi ya ba da a ƙarshe ko minti biyar a iya ba da bayani cikin turanci a takarci to abinda aka rubuta da turanci za a gabatar da hausa ana iya samu wato yar matsala na biyu malamai aka tara da limamai sai kuma aka kawo wanda yake karantarwa a jami'a a sashen koyar da kididdiga ko lissafin kuɗi na kasuwanci da harkokin yau da kullum wato accounting kenan aka ce zo ya gabatar wa malamai da limamai bayanai akan harkar da ta shafi malin kasuwa wannan ko shakka babu an jefa ne cikin tsakar gida sai abu na uku Shi ne kasancewar naji akwai waɗansu mutane da suka ce wai daga kano suke ya nuna cewa sai an yi tsantsan wajen hausar da ba a gabatar da waɗannan bayanai to kuma ni ga shi na fito ne daga zazzau wanda ake zargin cewa ba su yi hausa ba kenan a ƙarshe yau sai dai in kare da abin da mutanenmu na da magana ke cewa in kwatanta domin abin da na yi sai yadda Allah ya a kuma amma duk da haka tun da manufar kawai a tattauna ne a ba wa juna shawara ba na jin abubuwan za su zaga saboda haka kasancewar an ba ni minti hamsin kacal a cikin takardar da ke da shafin suka ashirin da bakwai to zan ɗan tafi da kudu sai a yi man hakuri duk da za a ba takardar daga baya na san babu matsala insha Allah. Takin takardar shi ne in mun ɗauka da Hausa gudunmuwa shugabanni da jagorori wajen tabbatar da zaman lafiya da lumana a cikin al'umma sannan abu ne cewa son zaman lafiya da lumana na daga cikin abubuwan da allah ya halicci ɗan adam da shi ba wanda ke son tashi ba wanda ke son firgici ba wanda zai son a zauna lafiya ko da mutum ya yi kurare ya ce shi bala'i ma yau to idan bala'i ya zo shi zai fara ba mu taɓa jin wani ya yi kirari yana son ya ga fitina ba kuma fitinar ta zo kuma ka gani ya sa ya zarci wannan biya ce ta Allah ya da mutum shi yasa kasancewar musulunci tsari ne da ya dace da komai da kowa ya dace da kowane lokaci kuma za a iya tabbaka shi akan kowane yanayi sai zama to shi ya ba harkar tsaro da zaman lafiya da lumana ko himmanci kwarai da ai da ma ita kanta kalmar musulunci din wasu on this life ita kanta kalmar musulunci dama daga salam ne ko kuma daga sil kamar yadda waɗansu malamai suka ce wanda hakan ya kunshi yanayi na zaman lafiya na kwanciyar hankali na lumana na samun tsaro da kariya da sauransu wanda hakan kuma na samuwa ne ta hanyar miƙa wuya ɗin gurin ga Allah tabaraka wa ta'ala da sallama mashi a cikin dukkan al'amuransa in mun duba a musulunci za mu ga cewa zaman lafiya da lumana abu ne da ya fara daga Allah tabaraka wa ta'ala saboda da cikin sunayen Allah akwai assalamu akwai almu'minu wanda hakan ke nuna Allah ta'ala shi ke ba da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kariya a cikin al'umma fata aljanna gaisuwar 'yan aljanna da tattaunawarsu da yi wa juna marhaban lalai da zafi duk da harshen larabci wata iya a salam haka nan shi kansa Allah ta'ala ya kira bayanka zuwa ga zaman lafiya da aminci da lumana a matsayin kasancewar ita kanta aljanna daru salamu gida ne na aminci da lumana da kwanciyar hankali Allah ta'ala ya nuna haka cewa wallahu ya wallahu ya ila dar sala Allah yana kira zuwa ga gidan aminci da rumanai zaman lafiya da lumana na daga cikin manya-manyan sakamako na imani da Allah tabaraka wa ta'ala domin a cikin suratul ankabut a cikin suratul an'am aya ta 82 Allah ta'ala ya ce allazina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم ulaika وهم مهتدون wa a shahidu anan shine ulaika lahumul amnu in dai an yi imani da Allah an bi wuya an sallama mashi an gaskata shi an kwamfuta maka shi kadai ba tare da haka shi da kowa da komai ba a cikin dukkan bangarori na bauta to za a samu aminci da za a samu zaman lafiya da zuciya za a samu kwanciyar hankali hakan kuma zai ya ya haifar da albarka cikin kasa da ba za a samu tashin tashina ko tashe tashin hankali ba Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'ala an kabo ya bayyana kusan kucin irin wannan inda yake cewa aya ta 67 awalan yaraw bi anna ja'alna harman wai wa kafa kunna nasu min hawlihim afa bil batil yu'minun wa bi Ya yakfurun Allah ta'ala ya nuna yadda ya sa aminci a Makka musamman dai harami Yemen Ka'aba da yadda duk wanda yake ana ganin amintacce ne ko a lokacin jahiliya wanda yake duk inda ya fuskanci zuwa maka to yana samun kariya daga yan fashi da makami da sauran abubuwa saboda albarkar addu'ar annabi ibrahim baban annabawa wanda ya kuma allah ya amsa shi haka a surat quraish ta daya zuwa ta hudu allah ta'ala ya ambaci irin wannan aminci da makka ke da shi wanda kuma ni'ima ce daga allah tabaraka wa ta'ala dan ya ce ni la tuqraish illa fi rajlat ash-shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فهو شكا هو كما معلمه لمامه سام الزمن لا يا دفن شرعا كلي أقوة رانا نادى كمس سلم النعمة لألا بيقاعه أو أي جديد كسافي أبو أي مكان ولا لا يا شوف الجرح كلي تلمان باكاشن كاشنا باكاشن هلكني باكر رجي باكر كنا والله كافر فقل أرضي إجمع قال الله صلى الله عليه وسلم الإمام الترمذي رباحك سورة حديث ما يجي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سره معافى في جسده عند وقوف يومه فكأنما هيزت له الدنيا ما يجي الله صلى الله عليه وسلم يواهي جري أشيك يواهي آمنا في سره yana cikin aminci dangane da sir a شيء الأيام والنقل والمال بدر الله إذا من قوم تون أكرر كريش ينا تكلا فيها دعنيش أبوك يرسى ينا تكلا فيها دعنيش أيام الفاقة تاشي عن كريبا وانجي يقول بريك تاشي سننكما مؤافرة بريك في جدري ينا دلاتيا بريك رشي اللاتيا أسين تكلا بيجا مصدر أبا تاشي عن كريبا فدر أبا إبولا أقومي إنت بفوت يومي Allah ya kaddara a wannan rana yana da abin da zai ci ai shi nan fa ka annama hilan na duniya kamar ya samu duniya ba ki dai kenan wannan rana a shi nan kun ga zaman lafiya da lumana manya manyan abubuwa ne shi sa ma musulmi aka nemi su zamanto wato masu kokari wajen addu'a na zaman lafiya da kwanciyar hankali to da yawa ɗan idan an ce a yi addu'a zai ce wata addu'a to ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance kowace rana safe da yamma sai ya yi addu'an zaman lafiya da jama'a ba kawai a kullum ba a ƙarshen wata in sabon wata ya kama ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya addu'a ta musamman ta zaman lafiya da lumana da kwanciyar hankali da hadisi nan wanda Imam Ahmad ya rawaito da Imam Al-Munziri ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam da addu'ansa da yake safe da yamma yana cewa Allahumma sur awrati wa amir rawati ya Allah ka shukunta al'aurata mana karfa ban tafsiri kare zama suna samu allaka kai zama suna samu wata matsala da zai zo a samu wani abu ba yadda ya kamata ba kare kare sannan kuma Allah ka amintar da ni daga dukkan firgici da fargaba duk wani abu da zai kawo firgici ko fargaba ya Allah ka amintar da ni sa'annan farkon wata da zarar an ga wata ya tsaya ma'aikin Allah ta zuwa yake ce Allahumma ahimtahu alaina bil yumni wal iman was salamat wal islam rabbi wa rabbuka Allah ya Allah wannan zaunar mana da shi wannan wata da ya bayyana na farka aka gan sabon wata Allah ka kawo mana shi cikin da albarka shine al-yumn wal iman bil iman kake wa salamatu da aminci wal islam da musulunci gangan ba tare da albarka ba domin shi wata ta dama ai da kai da shi duka ubangijin mu shine Allah tabaraka wa ta'ala hadisi ne da Imam Muslim da Ibn Hibban suka rawaito kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan addu'a ai annabi Ibrahim babai ko kakan shi ba da yin addu'a سليمان زما تقول شر عن كذب دلمان دمع في القرآن أسرع بكر على سديد الشرير تشدا الله تبارك وتعالى من لا بار الحد أن إبراهيم إن جئت ربنا هذا بلدا آمنا وارزقها له من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر يا الله كفاية ونن بلانا ونن جدي نمتا هذا نفاجئ من القرآن أن يفجئ إن الله تبارك وتعالى من لا بار ba ka haka shi ba faɗace faɗace ba zage zage ba yin wato maganganu marasa kyawu ga juna wasu a sama samarati Allah ta albarkaci ruwan da suke yi ƴaƴan itatuwa na dabino da sauran da suke noma Allah ta azurta mutanen garin nan da waɗannan ƴaƴan itatuwa sai sa ka ga ba wani ruwa yake ba amma ko babu yawa domin abinci komin talaucin ka a maka da madina ka bi karfin abinci amma sai ce ga wanda ya imani daga cikinsu da Allah da ranar lahira haka nan kuma cikin Ali Imran aya ta bakwai Allah ya ce man dakhalahu kana aminan wanda ya shiga Ka'aba ko ya shiga harami ko ya kasance amintacce shi yasa ake ba da tsaro akan haka abin mamaki duk da muhimmancin tsaro da muhimmancin zaman lafiya da lumana ɗabi'ar mutane ita ce ba su cika ba ta muhimmanci da sai abin da ya shafi su da yawa mutane kan ɗauka zaman lafiya da lumana a akan su kawai ya tsaya bayan babu kome kamar yadda aka nakalo wai ba hausa yana cewa dan mabiya wai idan ba su tsallake ka ta a kan kowa yi wannan ma ba gaskiya ne. dan shi kansa ya san inda ba na kan wannan in ya rungo da kudu yana neman agaji sai kwanta shi ba ta saboda ka ga magana cewa wai ta fada kan kowa ba gyara to amma kasancewar Allah shi ya halicci dan adam ya kuma kowa sanin dan adam da raunin da yanayin da ta'ala ya zama Allah ya tsara cewa to maimakon a zauna zaman yan marina a yi kara zaman kara ne ba mai tada wani ba mai ce ba wani ba mai tsara ba wani to dole a samu shugabanci da jagoranci shugabancin nan shi zai zama ya tsara wa mutane yadda za su yi hatta a wajen abin da shafi tsaro da zaman lafiya shi ne zai nuna kowa ga irin abin da ake tare shi domin ya zama su al'umma ta zauna lafiya an samu kwanciyar hankali da sauransu dama dai shugabanci ya yi amfani da madafan a amfani da madafan mulki don tabbatar da ci gaba da kawo amfani da tunkuta cuta da kawo zaman lafiya da lumana a cikin al'umma don a samu ci gaba da bunƙasa tattalin arziki a samu walwala da samun sakewa domin a bautawa Allah yadda Allah ta yi idan an fito a haɗu da rahama da dangane Allah subhanahu wa ta'ala shi musulunci a tsarinsa shugabanci amana sanar da bukatan kuma shugabancin nan ba wani sai shugaba mai madafan mulki mai yan sanda da sojoji da shi ba a ai a musulunci gwargwadon inda ka samu kanka kai shugaba ne kamar yadda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu nafsin bi bani adama sayyidun dukkan da ka da shugaba ne sana hadisin da ya fi shahara a bakunan kowa da kowa wanda ku kuke koyar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun arziki a shakka nan kowa shi ba ni uba ne nan ina da yaya goma sha ɗaya a yanzu ina fara na sha ko yaushe daga nan a shi ni shugaba ne domin ko gida na zai ina da misaliya mata biyu yaya goma sha ɗaya ga mutanen da ke kashi na a gida wajen mutum ashirin da uku kullum nake cewa ai na zama shugaba na zama shugaba sai ba farfesa aka yi irin nasu shugabanci sai dai kawai mutane biyu a cikin dukkan jerin gwanin shugabanci su ne suka fi tasiri a cikin al'umma tsara in an koma mataki na ɗaya ku ba lalle zo suka tasiri ba amma mataki na al'umma su ne suka fi tasiri na farko shugaba da mulki shugaba mai mulki wanda yake da makami yake da tattalin arziki yake da waɗanda suke iya tallafa masa waɗanda za su yi masa wakilci domin ya gudanar da harkokin al'umma wannan shi da shugaba da ake kira wanda yake da position of authority sai nau'i na biyu daga cikin shugabanni su ne ku malamai domin dama abin da Allah ta'ala ya faɗa kenan game da ku ya ayyuhan ladina amanu atiqu Allah wa atiqu rasula wa ulil al-amri minkum ulil amri minkum kamar yadda ku da koyar da ku shugabanni ne masu mulki nan kuma sai malamai waɗansu ma malaman da sun ce ku ne kadai malamai ko suka ce a ku ne kadai amma shi ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala a cikin ilamul muwaqqi'in a rabbil alamin sun ce a ai waɗannan shugabannin haka din ne kuma malaman hakan ne da annaba atal umara'i tabaun bi ba'atil ulama domin duk wani shugaban da ya faɗa to za a ga tana rataye ne mai zaman to abinda za a yi na ake ya dace da abin da ku kuka tabbatar da Allah a ciki Sai na kake ban dukkan ku shugabanni ne kowa da irin rawar da yake takawa illa iyaka ko ana kiran ku a ilmatul maslaha su kuma ana kiran su a ilmatul hukmi su ne a ilmatul hukmi don su suke da constitutional recognition ko kuma a ilmatul maslaha ne kuna kawo gyaran cikin al'umma kuna kawo zulmu kuna kyauta tarbiyyar al'umma kamar yadda za mu gani na gaba a musulunci shugaba shine wanda zai amfani da madafan mulki domin kawo amfani ga al'umma ya kuma tunkuɗe mafi cuta sannan ya yi amfani da waɗannan madafan mulki don samar da tsaro ga abubuwan na guda biyar da suke kira a azaruriya kama. waɗannan abubuwa guda biyar su ne rayuwa addini dukiya hankali da mutunci ya zama ko wannan shugaba ya yi wannan shi ne wajibi ya amfani da wannan domin ai musulunci gaba ɗaya ai ya zo ne bisa adalcin bashar ai ya zo ne adalcin bashar ya zo ne don ya kawo amfani ya kawo ɗaukatuwar rayuwa da duniya da daya wannan shi ne abin da musulunci zo shi kuma ka'idar ta musulunci matakan da ya ɗauka su ne jalbul dabbul mafsada wa jalbul manfa'a a tunkuɗa cuta a kuma kawo amfani sai za ko kalmar shahada haka da mutum la ilaha tunkuɗa cuta ne illa Allah tabbatar da amfani فمن يكون لطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقوة الوثقى haka shi kenan a da cuta a kawo da shi ne asalin manufar musulunci kuma shi ya sa ya zama musulunci ya ce shugaba ya ɗauki matakai na kawo kariya da waɗannan abubuwa guda biyar dukiya rayuwa mutunci hankali da kuma addini don shugaba ya waɗannan abubuwa kuma ya kokari ya kai ya kawo ya kai ko ya kai bari wajen ganin ya kawo ci gaba da al'umma da bunƙasar tattalin arziki da ya walwala da lumana da zaman lafiya a cikin al'umma wannan shi ne wajibi domin idan aka ce babu shugabanci a matakai na rayuwa idan aka ce kai kana neman an yadda a bi an amintu a bi a wajen Allah amma ba za ka ce al'umma ta abin da yake daidai kuma ba sun su shafe shi ba kuma su ki wai amma ba za ka ba to ai ba ka ba ne wannan domin wannan sai ya sa shugabanci bai shafe ba ga kuma shugabancin nan yana da muhimmanci kwarai da gaske kamar yadda Abu Hamid al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yake cewa ilam anna shari'ata أصل والكلف حارس وما لا أصل له فمحبوب وما لا عارف له فباحث يجب تسمي شريعة مسلم في جبالها في تنسي أي من أصل شو قبل شكما شيء كمان تنزاج بيدان بيسألو دقة بيدة بيدة أصل بيدة شو شو بيدة فالشو فوانا أبو ديو الشعر حتى من دقة بيدة بقى وانت بيسألي شيء باش كل عوائي مرحبا يجب أن يكون شو قبل يجب أن يكون sau da ko al'umma tana haka da rushe ba to in aka waye gari ya zama to ba shugabanci za ta tsogarta kamar yadda rushe gari a yau da yadda a yau mun waye gari mun zama to kamar yadda gari yake faɗi ga kabilar tai yana mata goyi yana hankararta saboda ta zama to ba ta da kima zai iya cewa wa yuqbal amru hina tajibu taymun wala yuqta amruna wa qulu ana yanke shawara a yayin da da sai ba da mafi za'a a jira su karawa in ma tana nan ba wanda zai kira da zai ka shawara da zai shawara dan Allah al'ummar mutum da haka kuma ba, profesa ya yi magana kuma mutum wannan a yau ba a jira ba a nemo in ma muna nan ba za a tsara ba za a tsere mu ba in ko ba ma nan ba za a jira ba ba a samu kanmu ba kamar dai yadda shi ma Ahmad Kunayi yake faɗi dangane da ainihin yadda yake siffanta musulunci da yake zama tun a wancan lokaci da ya ga abin da ya faru da kanka wato gwamnar an da rufe sauransu yake cewa da ta jihar da ita islami fi baladin ta ji kafai ba ka sukan jana'a in ka bi musulunci a ko'ina a duniya za ka kuke shi kamar wasu ya zama dokokin da aka tattara da sabbin ta ko da ya kan sarrafa na yau ne kunna musawwiquha wa ba ta yamliquna sha'bu malakna haka aka waye gari al'umma ta zama wani na cewa daga cikin magabata please uh, slide uh, 8 ko slide 9 what is that إذا نظرت لبلد da فيه سلطان ba shi تكتر أنت don zama yin marina ne za a yi tashi hankali ba wanda zai hana za a yi mutunci cin zarafi ba wanda zai hana wanda shi ne har da muka samu kwanci ba wani shugaba a cikin wanda yake a yi a yi a bayyana haka muka tsinci kanmu a ciki kuma muhammad ibn rushdi na cewa ai shi shugabanci na da muhimmanci kwarai domin kuwa alladina yanzahuna min an-nasi an maharim an-nasi makhaffat as-sultani akthar min alladina yanzahuna anha li amri Allah wanda za daina yin abin da ba daidai ba sai zai cutar da mutane ko su kashe su ko su zarafin su saboda tsoron shugaba kai ya hukunta su su suka fi yawa su suka nanninka waɗanda za su bi su ki sa'a wa Allah ko su ki cin mutuncin mutane don Allah duk wa'azin da za a yi ba suna kuma ba jama'a ba a daina yin abin da ake wasu ma daga cikin masu suka juma su za su tsaro ai in suka saki wani bom da kawai cikin kalmomi wato sai kaga ya ma bom din da ake saki mai wuta saboda barnar da za ta haifar tana da yawa barnar da za ta haifar tana da yawa ta ta cewa suna sani manzon Allah suna ce duk wanda ya ba da fadawa ba da ilimi ba ma'ana ba da ilimi ko da yana da ilimi sai ya aiki ilimi wajen ba da fadawa duk sulubin da aka aikata a duniyar nan saboda wannan fadawa yana shi hadisi ne sahihi kun fi sanin wannan wanda kafin kuma na cewa ma ya tsara Allah su sultani aksar ma ya zama bi Ta haka mulki da Allah yake wa bayansa ta hanyar shugaba ya fi yawa akan haka mulki da yake wa bayansa ta hanyar Qur'ani dan Qur'ani sai ya imani ai to shi shugabanci ya kunshi abubuwa da yawa dole ne a ci matakai na yi amfani da kaza da kaza da kaza kafin a kai da samar da abin da ake son mutum a cikin wato wata takarda ko rahoto da ƙungiyar sai ta gabata a shekara ta dubu da biyu da kuma UNDP shamali a wannan shekarar sun ambaci abubuwa guda hudu a matsayin su ne ma'aunai na shugabanci na gari duk shugabanci na gari ya kunshi next slide ya kunshi ainihin waɗannan ma'aunai guda abu na farko dai da turanci suna kiran shi accountability na biyu transparency na uku participation na uku responsibility a takaice accountability mutum ya zama abin da zai yayi shi yadda ya kamata ba ta san mudahana ba kuma za a iya tsaye da yi za a iya samun bayani game da yi in ta kama a ce masa yi bayani kai yi abu na biyu transparency ba abu a fili ba wani koye-koye ba wani samar kwaɗe ba wani koye-koye da yadda za a ce ba za a iya gane ya ake ya ake shi ba abu na uku participation ya zama to akwai tsari na shura za a shawarci mutane za a ji ra'ayinsu za a ji mai suke so mai yada ne su ko su abin hukumar responsiveness ya zama in sun koka abu kaza ba daidai bane a saurara a duba in sun ce abu kaza suka so ba kaza ba a duba a ga maslahar yin masu wannan abu kamar yadda suka ba a cikin alkur'ani za mu ga Allah ta'ala ya ambaci wannan rukuni na farko na wato kyakkyawan shugabanci ko shugabanci na gari Allah ta'ala ya magana a Qur'ani to kafin nan akwai hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam cikin Bukhari Muslim kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ashi akan akwai akan kabilin kenan muhasaba kenan a cikin sannan Allah ta'ala ta inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl Allah ta'ala surah Nisa ayat 58 dangane da transparency din abu a fili ba koye koye a cikin suratul bakara a ɗari biyu da tamanin da biyu Allah ta'ala cewa yayi ya ayyuha allazina amanu idza tadayantum bi daynin ila ajalin musamman faktubu wa yaktub bainakum katibun bil adl a shi kenan ana son ya zama me yasa aka ce wai faktubu dan ya zama abu ne a cikin ba wani koyi koyi ba alzuzu ba wani tarnaki ba abin da za a ce bai bayyana an gaishe ba mun kenan bayan wannan dangane da sauraron mutane da tafiya tare da su a cikin surat al imran na tsari da hamsin da tara Allah ta'ala ya ce kullu ma ra'amtu min Allah laysa lahu wa law kunta fadban qalib al-qalb lam fadu min hawlika fa'fu anhum wa fassir lahum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin a shekenan kaga ana bukatar a samu shawara mashwara ko shura domin abubuwa sabi wannan yana da cikin ma'aure na shugabanci na gari banda wannan a saurari kurkan mutane da wasu maza Allah sallallahu alaihi ya bayyana a cikin hadisi sahihi al-Imam Bukhari ya bayyana shi babu wani mutum da Allah zai ba shi shugabanci ya yi zama da kokari wajen kawo ci gaba da ɗaukaka da bunƙasar tattalin arziki ya samar da kariya da tsaro gare su ba har ya mutu a haka fati a ranka ma shi ba zai shiga aljanna tare da su ba ya subhanallah yan uwa shi shugabancin nan ba karamin abu bane kuma ko da wani irin shugabanci ba ake magana ko da a gidanka ne kana shugaba a gidanka ba kai kokarin maka tarbiyya ba ba kokarin kawo maka ɗaukaka da ci gaba a rayuwa ba ba kokarin sada su da Allah ya za ka kai ka samu rahmar Allah ba a ran kiyama sai sai su shiga kai ba ka shiga ya ji Allah sallallahu alaihi wa sallam ina ga masallaci mutum ɗari na sallah a bayan ka shan salawa ina ga ran juma'a mutum dubu na sallah a bayan ka ina ga yidi mutane dubai na sallah a bayan ka ashe wannan shugabancin abu ne muhimmi da ya kamata mu sani don lokacin da al'umma ta samu shugabanci na gari to akwai abubuwan da zai zama shi ne sakamako abu na farko dai a siyasance ne za a samu karkuwa na shugabanci shugaban da ya zama ya fi ka'ida na shugabanci na gari kowa zai yi shi zai amintu da shi za a yi haba-haba da shi za a bai ala amaka za a yi shi gaba ne ba don ya yi ba ba ba ce ba ba da suke ba ba wato kana gidai ba abu na biyu zai zama to shugaban da ake wa mutane ba ainihin abin da ya shafi turka samu su ba abu na uku za a samu haɗaka a cikin tunanin jama'a don kowa zai ga mutum wanda zai bada domin abubuwa su ga wannan shugabanci abu na hudu za a samu dawwamar arziki da bunƙasa wato da haɓakar arziki da bunƙasa sannan za a samu kyautatuwan zaman da kewa da yanayi mai tafi sannan abu na biyar za a samu adalci a wajen gudanar da dukiyar al'umma fairness and equity in distribution of resources za a samu adalci da sanin ya kamata wajen gudanarwa dangane da dukiyar al'umma ba gida, sannan abu na shida za a samu abin da mu a fagenmu na akawuntun muke kira 3 is wato wani tsari ne ake shi na bincike game da yadda aka gudanar da kuɗi a three instance yana nufin a samu economy a samu effectiveness a samu efficiency a wajen dukkan ko kowace kwandala aka kashe da zama an kashe ta ne don amfani al'umma ko amfani na yanzu ko na nan gaba wajibi ko mutuwaci in ko ya zama an yi ba tare da wani amfani ba na ko tunkuɗa cuta ko jawo amfani da wanda dukiya ana da bazaranci da ita kuma Allah ta'ala ya wala ku kan tambira innal mubassirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura abu da bakwai za a samu bin doka da oda daga shugabanni da kuma waɗanda ake shugabanci kowa zai zama yana bin doka ba koda ba kuma wanda zai zama yana takamar ya fi karfin doka ko ya fi karfin koda kowa zai yi saboda shugabanci daga yi tun daga daga na gaba ake gane zurfin ruwa in ji bahaushe don haka in ya zama shugaba ya kwatanta ko shi ke zama ya su ma ba su da zaɓi sai sun kwatanta da zara an samu haka za a samu abubuwa guda uku za a ba za a samu waɗannan abubuwa guda uku su ne development dukkan security da odalin duk kasar da take da tsari na good governance shugabanci na gari da waɗannan abubuwan da amfani da su za a samu ci gaba da bunƙasa ta kudin arziki za a samu zaman lafiya da lumana da kwanciyar hankali za a samu tsari wanda wannan tsarin shi ne za a samu abin da kira turanci self discipline kowa zai zama ya san abin da ya dace kowa zai zama ya san abin da ya dace ɗan uwa kuna tafiye ku kasashe da dama za ku je ku kwana bakwai a kasar ba za ku mai wucewa kasa ya san doka wanda yake tafiya a mota ya san doka mai tsallakawa ya san doka kowa yana da doka ba a buƙatar a zo a ce sai an kama su a tsara ko da ne mai kowa yana da tsari na kan disney saboda me saboda akwai shugabanci mai a yau yan uwa muka duba za mu ga babu shakka akwai matsala ta rashin tsaro da rashin zaman lafiya da lumana a cikin al'umma kuma waɗannan abubuwa na kasa su gida uku kuma ka guje su za mu ga sun gida uku zan fara da na kasa wanda na kira insurgency ko militancy wanda wannan insurgency ko militancy ne rashin zaman lafiya wanda ya kunshi jama'a da gwamnati ko wasu jama'a a gefe da kuma al'umma baki daya har da shugabanni wanda wannan yana ɗaukar abubuwa guda uku ko fuskoki uku da shi akwai ideological wanda yake da alaƙa da aƙida ko da sunan musulunci ko da sunan kiristanci ko da sunan wata aƙida ne sai na biyu akwai economy wani abin tattalin arziki ne ake jima a kansa saboda haka sai aiwa gwamnati ta waye a yi mata su a yi mata wariya ko a nema a ware a yi faɗa da ita da sauransu ba kuma gwamnatin kadai ba a hadda al'ummar da ke tare da gwamnati sai na uku political wani lokaci ta filin siyasa ne zai zama an bankare an ainihin bankare ya zama su mutane sun killace sun su ba ta kamar da aka yakin ba ta kuma zaba nau'i ne na ainihin sojin ko militanci sai nau'i na biyu na goma sama shi ne abin da ke da alaƙa da addini addini ƙabilanci ƙabilanci. addini addini kabilanci kabilanci wanda wannan yana da hukunci guda uku za ka kasance wani lokaci a tsakanin ƙungiyoyi ne na addini kamar yadda aka ambata mana a baya ana da kungiyoyi na addini ana wa juna cin duniya ana wa juna mugun kulli da sauransu wani lokaci zai zama su tsakanin addinai gina musulmi da waɗanda ba musulmi ba ko kuma waɗanda ba musulmi ba a tsakanin su amma bangare da daban na addinin su na uku ana samun wani lokaci kawai waɗanda ba su aiki ne ba su sana'a kan zaune gari ban zane, su za su fara da fitinar amma a ƙarshe sai a bayyana shi kamar faɗa a addini misali yana daga abin da ba ma ba laifin fata mana abin da ya faru a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a Zariya lokacin da ake rigima bayan zaɓe akwai da dama waɗanda ni sun da nake ban taɓa sanin sun damu da yin sallah ba ban taɓa sanin sun damu da wani abu na addini ba amma dai musulmi ne ka da zaka da tun da baka da dalilin da ya fitar da su da musulunci sai dai masu sakaci masu rauni da musulunci da aka waye gari da wannan bakan ya zo sai suka fara kan barbari ba za su bi jihadi gara su bai kamata a fara wa jihadi amma wai kuma za su bi hajji to kaga wannan yawancin su kuma kawai da suka je har suka je gidan gidan da wani shago da ake sai da giya suka fasa suka ɗebi kiya suka sha ake kabbara aka kuma tana shiga da kare to kaga wannan nau'in socio ethnic warning was end of as religious ya fara da kamar wani abu ne wanda yake ko talauci talauci ko rashin aikin yi ko zo daga riba na banza amma sai a rikitar da shi a yi mashi rikitan sai ya koma ya cikin tsaro kamar na addini kuma wanda bai sani ba sai a wuta cikin sanar tsaron lalata wani ajiyar sai nau'i na uku sai wanda yake shi kuma social economy wanda shi gaba ɗaya ya shafi yanayin zama takewa ne wanda za ka yi nan gina guda hudu amma an yi samun da kake, a akwai an robbery da kidnapping daga dai fashi da makami ko kuma ainihin zaɓin su ko a ɗauki za a ɗauki sai an biya ainihin tara wanda wannan insecurity nau'i ne crime a kuma al'umma sai na biyu a fasilinan a tura mutane su kashe wani mai ji ba da gani ko don saboda bambancin siyasa ko bambancin kabila ko bambancin addini ko makamancin wannan sai kuma drug and trigger wanda su kuma kawai yan sara suka ne kawai ranar sallah ne ko hawan sallah saboda sun sha kai musu kan tun da yanzu ma an mutu abin da za a yi sha a kashe bisho na marijuana na hodar iblis da sauransu an kai ga za a iya aiki shi ka kashi ma a sha don a yi maye ko tsarin mata ko a ɗauki ainihin wato kashin a dangare a duka ko a samu kusa mai malma a duka ta fada bakwai a sharuwa yanzu duk an wuce wannan ana iya a samu kashi shi a ainihin turara a sa mai wuta a tura hanci a ainihin bugu da shi yanzu ma an wuce da yanzu har ma ainihin lahira ake zuwa a ziyarta a dawo ta hanyar shaƙar abubuwan da ake amfani da su wajen sandar da gawa a ainihin abinci embalin abin da ake embalin da shi awaye gari daga cikin mutanen mu da mu suna labar wannan abu zo su shina don su fide su kwanta su taɓa ci kwana ko za su ga dai cikin tana bugawa suna buga alama suna da rai bayan sun tashi kwana uku wanda Allah ya sa zai rayu zai ce ya kai mana gira ne Allah ya to yin waɗannan sai cewa lokacin sallah ko bukukuwa ko wajen walima ko aure ko makamancin wannan ko na tsarauta ko lokacin banza siyasa sai ga su ake amfani ana yin waɗannan farna da kashe-kashe da cin zarafin mutane da zubar da mutuncin masu mutunci a cikin al'umma sai na hudu nau'in kisa da ake yi a dalilin tsafe-tsafe ritual killing wanda shi ma yana da wasu nau'i da insecurity da lack of a cikin al'umma to gwamnati dai shugabanni ko wanda suke mulki shugabanni ne kuma malamin shugabanni don haka yanzu ya kamata tun da na ga lokacin ya zo kafin kafin a fara mai ishara mu dan duba mu ga wajen gudunmuwa shugabanni na hukuma da kuma ku shugabanni na al'umma a addinanci za ku bada wajen magance matsalar rashin zaman lafiya da kuma ƙoƙarin kawo zaman lafiya su da lumana a cikin wannan al'ummar samu a gwamnatance ina da shawarwari guda takwas kuke jin gonar ne na farko dai nake cewa ya kamata gwamnati ta ainihin kiyaye martaba doka da wura dan daga cikin manya-manyan abin da ke ya da rashin zaman lafiya a ko'ina a duniya ita gani in dai yana da alaƙa da cikin sojan to akwai rashin bin doka da wura ya zama su kogar ba ta girmama dokokin da ita da kanta ta rantsai a kan zata yi ba sai zama su kila wanda ya kamata kai su ba za a kai shi a kai ko kuma a kai shi a tsare shi ba za a a kai su a kama shi a kai su ba za a kai shi inda ya kamata a bai shari'a wannan wani lokaci kan haskaka mutane matakin da bai dace ba gwamnati ta yi kuskure a nan sun ma kuma sun kuskure ta ga ɓarna ne kuma za su gyara ce ba ya zama to akwai tsadar da kuma sanin ya kamata wanda yadda za a yi amfani da dukiya ta kuma duk da aka yi tarayya aka yi haɗaka wajen samar da ita abu na biyu lalle ne hukuma ta yi kokari ko shugabanni su yi kokari wajen ganin sun rage sun ɗauki matakin rage ko hana abin da ake kira area boy ne a ce wannan area boy ne waɗansu ƴan kalaye a wasu da ko ko ko ko ko ko ƴan kara suka ƴan banza a ƴan banza wani ƴan banza suke a ƴan kara suka ƴan kaza kaza daba irin ya zama a magance wannan da dukkan matakan da za a ɗauka da kuma abin da ake kira ƴan bangar siyasa political conspiracy da kuma abin da ake kira wannan da turanci shine zaman banza yan zaman wato tumamu danki yawon garai. da yawo a titina da kwararo-kwararo da layi-layi ba tare da alfajiri ba hakan za a iya yin ta hanyar samar da tsari na ilimi ingantacce da koyar da sana'o'i da samar da aikin yi ga waɗanda suka cancanta a ba su aiki da abu na uku gwamnati na da buƙatar ta taka rawar haɗo mutane domin tattaunawa musamman masu bambancin addini musulmi da ba musulmi a tattauna domin a fahimci juna yadda za a zauna lafiya da haƙuri da juna tun da dai akwai abubuwan da suka haɗa mutane abu na hudu jami'an tsaro su zamanto ba sa ɗaukar ɓangare a lokacin da duk matsala ta taso wanda aka tura zuwa su magance ta abu na biyar ya zamanto gwamnati ko shugabanni su ɗauki matakin ba da dama ga dukkan najeriya wajen samar da aikin yi wajen duk wani abu ba da su nuna bangaranci ko nuna ga inda suke ba a gwamnatance gwamnati ko shugaba ya nuna ga inda yake sauran jama'a ba ruwan shi wannan ba zai haifar da tsari ido ba kuma zai kawo zaman lafiya a shafi ba sannan dole ne zafi mara dalili na addini zafi mara dalili na addini tsakanin musulmi waɗanda ba musulmi ba a ɗauki mataki a kashi in na ce zafi mara dalili saboda a yau in kai riko da addini ma ta ce kana da zafi sai za a ce mara dalili na na wanda ba da gaba aure na shari'a wannan dole da aka ci mataki a hana shi ko da ƙarfin tsaya ne saboda wanda yana kawo mutane barna a cikin al'umma sannan kuma siyasantar da duk wani lamari sun abu ya taso ko ta ana siyasa da ta aka wani addini daban ne ko saboda kabila daban ne ko saboda bambancin siyasa ne wannan lallai ne kuma ci matakin ganin waɗannan abubuwan an daina masu yin wannan kuma a taka musu mutum sai kuma a hukunta su da ka'ida ta sannan masu goyon baya ko masu yaɗawa da malamai masu yaɗa fitintunu ta hanyar maganganunsu mutum ya saki magana ba zai auna ba ba zai kauna ba ba cizawa zana ya hura kawai faɗa abin da ya ga dama ya kula ma sha a nuna sha to wannan dole ne a cikin mataki domin wannan ba addini ba ne ba haka musulunci ya koyar ba ba haka da shari'a ta ce ba saboda haka dole ne a ɗauki mataki a kan irin waɗannan su ma ka ba su mataki su tsoron Allah tun da sun san Allah zai kalbe su sai abin da dace sai abu wato abu na bakwai na takwas kenan ya zama to wato gwamnati ta kiyaye ɗaukar matakin amfani da ƙarfi sallah a wajen magance matsalolin na rashin zaman lafiya musamman abubuwan da ke da alaƙa da addini domin shi addini wani abu ne da yake da alaƙa da aƙida saboda haka tun da aƙida ce dole a yi amfani da matsalanka don a warware ta saboda in ba haka ba dan ka bige wani kan wani ma zai tun da aƙida ce ba ka mutuwa amma da yin da wurare ta kamar yadda Allah ya Abbas da anhu ma ya magance matsalan khawarijawa aka samu mutum dubu goma sha biyu suka tuba a lokaci guda a rana daya daga abubuwan da suke yi na guluwi da kuma wuce ka'ida amma inda kawai karfi ne ba lallai ba da wannan ba akwai inda dole a mai da karfi amma amfani da karfi shi kadai bai magana magance matsala ta rigingimu aƙida ba sai abu na tara da zamanto hukuma ta sa ido akan kafafen yaɗa labarai domin su ma suna da ruwa da kuma wajen yana suna ce da hannu lalle ne zama to su amfani da ka'idodi da aka yi next slide sai amfani da ka'idodi na aiki wato gudanar da ayyukan akwai ka'idodi guda uku na yan jarida shi ne accuracy impartiality da responsibility dole ne yan jarida da sauran masu aiki suna kuma labarai Sai amfani da wannan ka'ida kuma a rai har kuma shugabanni ko kuna da da'a na ta tabbatar kun san ba ku da ta tunda dai ai ba ma ni da fi ni to ma ma ne ni na ma ita ko dan kolo ban sai ba zai faɗi ai ku ku kuka san haka kuma kuke karanta da al'umma a ashe ba ku ne magana na ba ba na kula sun ce al'ulama kuma ya fatul anbiya ashe ba ku ne rabbaniyuna ba da Allah ta'ala ce wa da ku kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna ashe ba ku ne masu al'umma tarbiyya ko ku ne rabbaniyawa أشيء ما رفوني أهل الذكر بقى الله تعالى جاء لديكم فاسألوا أهل الذكر يكون لا تعالى هنا أشيء ما رفوني عبد الجيم الله تعالى وأنا كيف باعي بعدان دامت نعود وأتبعه نفسي بياني وإذا جاء أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو رجوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يصدقونه أشيء ما رفوني أشيء إذا كنا دمتي كوني شغبني أشيء كوني النمي saboda tsoron Allah wanda ku kuke tsarawa a ta hukuma abin da za ta fitar su sami a ƙasa saboda ilimin Allah ta'ala abin da yake kenan wanda Allah wa ayyukan matan ya hakuna da amrina lamma sabaru a shi kenan in kun yi hakuri kun bi ka'idodin shari'a kun kiyaye dokokin Allah ko shakka babu kuna da matsayin girma a wajen Allah domin ku ne za a koma muku a wajen harkar tsaro a wajen harkar zaman lafiya da lumana in ko kuka ki to dama ne dan ko ba ka dan ko da ina ce ba za a ce ba ba sai da al'umma sai da nuna kuma ku malamai har kuna cikin ulul amri ko ba haka ba wa ulul amri ne ko ka Allah ta'ala ya ce atiu Allah wa atiu rasula wa ulul amri ne kuma shekenan shugabanci kan kuna da shi bare to yana daga cikin abin da ya zama wajibi ku malamai na farko ne ku tuna cewa an san ku shugabanni ne a wajen tabbatar da lafiya da rumana kuma ku masu kawo ci gaba ne da a cikin al'umma kuma ku masu koyar da haƙuri ne da zamantakewa kyakkyawa tsakanin musulmi da waɗanda ma ba musulmi ba kuma ku masu ƙoƙarin kawo haɓaka ne da ci gaban al'umma a gaishe da ashe al-imamu Ahmad ibn Hanbal imamu al-sunnah wal jama'a ba kira ne bayan ba da yake cewa ku ne fitattu wanda Allah ya sa a kafa da ku ne ake aka duniya ku ne kuke ga sai kirari kira ne a kanku to kuna da wannan matsayi a ce kuma kuma ta kuma da ai da kuma ta wannan kuma shi ke sai zama an samu matsala ce a matsayin ku da jagorori waɗanda ya kamata a gani daga gare su wanda suke bayani akan ilimi ya kamata su ga ilimi ya bayani akan in kana bayani akan ilimi to ka ƙara ilimi shi ma ya bayani akan كان بياني كانت كانوا قالوا أن يسيطة وكانت دمع ذلك وكان بي بياني أكلتها فهي يبدأ لكي أنتع يبقى أيضا أن الله صلى الله عليه وسلم ذاك في الداعي الثاني ماشي في مصر كانت تقول أبو القرآن فالنم ضايا لك أي شيء في النم سوء يكي أعيكي أجل كتبني يكي بيان المسلم في مسلم في to ya kamata malamai ku yi amfani da mimbarinku ku yi amfani da majalisar iliminku ku yi amfani da kujerunku na ta'aliyar ko ta'alimat da kuke gabatarwa ku yi amfani da nasihohin minti biyar zuwa sha biyar da kuke bayan sallar magarba ko bayan isha ko bayan asubahi ku yi amfani da karantar da littattafai kuke wa al'umma wajen tsoron al'umma a kan mahimmancin shugabanci na gari da samar da shugabanni na gari da haɗin kai تغرى اللافع تفكر عن كلمة تخاوم شيبرا تخاشع كلمة كلمة من أمراني تقوم بمقر الميمان لديه كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة سكير ونزل الدنيا لحبل ذي كاو أمراني فأبل ذي كاو أقوي أبو أنت هو كل دين فن سنة هذا ما يمان شيء يا كما تأكلوا أما تأكلوا شيء ما هو قبل مجلس أقول من أبي كايدا كا الذكر أكثر هلك دعوة يقول بعض رحمه الله تعالى إلى أن تخشوا هجمة قاموا شفاء الأبو يجب كان إلى مثال شيء نبي كي الأكلي جوال لك جامعة نأبو كي الأكلي جيال الشوري نأبو كي الأكلي تفهمت الرسالة نجر تدوبة تأونا كذا واشر أبنت ذاك تاو أفغانرزة يا من من كمينكم بلينكم جودة وقت in cutarwar ta kar amfani to dole a kyala wani abin kar a dubi amfani a dubi ka'idar kawai barna ake yi farko kafin a jawo wani suke ka'idar sun sani za ku shi cewa musamman daga cikin malamai waɗanda suka samu damar yin karatu a waje a kasashen laraba musamman wanda suka je saudiya ba sai na faɗa musu wasu daga cikin 'yan zafi a malamai a wajen lamarin akwai rafiqul markaz duk da zafin rafiqul markaz rubuta littafi su kudu da ya kira shi da suna التنازل عن الواجبات عند المصلحة العامة أشيكي أنا مكتها أبو من يدي أبو ذات أبرع كتالي كتيري ككونك إن أولنا نقص الله يهديك الدكتور فضل يعني فخور بعد ما شباب يقول الكتاب يسمونه مراقبة صفات ذاتية مراقبة أحوال المناطقية domin da aka yi da wata ke gaya mata ko me kake isarwa me kake so a fahimta lokaci ya yi ya dace da yanayi kamar akan wannan kuma a kiyaye faɗin magana ba ta tauna ba don wannan wajibi ne ko da yake ni ɗan koro ne amma ina da haƙƙi na muku da siha tun da dai ni ina zaune a Najeriya ne a cikin ku ina sauraron ku ina zuwa karatu wurin ku ina jin hudubobin ku wasu tsakanin da Allah mun suna wuta ka'ida a wajen abin da suke za a ga an je ka bimbari amma da bimbari wajen cin zarafi an mace mun bari wajen barin maganganun da amma ya ta ba ko kuma a wata maganar take suna da alaka da abin da kira strategy na al'umma za a zo a buga gwamnati a keta ko a cikin jama'a a ce a yi kaza ko a yi za a yi kuma shi wani da ba za su taɓa jin ya je kan mimbari ko ya je ya faɗa za su ga na aika ko aika ko aika shi ya koyi ya faɗa wani da ke kowa a cikin ko alkhawasu hawa da kuma su ya barba amma mu ba zai zama ko ina ko wani ko wata magana ba ma auna ta ba ma tantance ta ba ma la'akari da ita zai zama kuɗi kashi kuma mun san cewa ba haka ya dace ba a kan na musulunci an nuna mun tsarin alkawarin minti uku dama akwai abin da na in yi zan roƙi mai girma man dama ya rage minti biyar kafin ainihin wato a ce an tsaya a fara majja to zan roƙi mai girma ciyaman tunda dai na daɗe sunan ciyaman har fadar ciyaman na sani tunda na je har kiriya na ga ba ta abuwa in roƙe shi wannan minti biyar ɗin ya bayi da girman shugabancinsa ya ba mai aiki gabatarwa umarni ya ƙara wa minti biyar sai in daga cikin minti tara insha Allah ta'ala na san wanda girma ciyaman a matsayin shi na ciyaman karantinsa ba zai kuma wannan ba daga shi yan uwa alhamdulillah daga shi yan malamai limamai ina so amfani da wannan dama in nuna mana cewa wallahi tallahi muna da matsayi a duk inda aka da wata hanyar amma wallahi in ba ku rike matsayin ku ba wallahi zai ku haba'an mansura wallahi zai ku haba'an mansura saboda ne saboda sai mutum ya tsaya ya yi abin da ya dace sannan zai zama ko abin abin da dole ne ya zama ko abin da za mu yi don Allah mai la'akari da al'ummar nan mu tausaya mata mu ji kan al'ummar nan mu gani al'ummar nan na cikin tashin hankali da bala'i al'ummar nan tana cikin fitina iri tana cikin fitina iri suna ganin cewa kamar mai gabatarwa ya raɗawa mai jujjuya wannan slide din amma ya kamar da karshe fi kafin kai kaina rara fi ko ba ku slide ba zafi daga cikin manya-manyan abubuwan da ya kamata malamai ku shi ne wallahi ku nuna wa mutane haɗari fitina Haɗa haɗarin rashin zaman lafiya wanda da shi magabata na manta ba za a manta kowa ne da daga cikin magabata sun ayi tabi'ai duk da cewa innal fitnata idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu dalil idan fitina ta kulmo kai malami kada ke lafiya duk da ne bai gane ba sai ta da ta da bala'i amma in ka je baya bayan karnata au kowane dalili ba zai gane saboda haka aikin ku ne ku ilmantar da jama'a fitina wallahi tallahi ba ta wallahi ba ta rashin zaman lafiya kowannen ku ya san ba ya rana sallah ba a dafi da na da rika ina ga mu daga baro ina ga mu daga yau kun fi da sanin wannan don kun gani a aiki zaman lafiya idan ba shi ba abin da ba ke sallah wannan ba za ki ba ka fito kai je neman abinci da zai ba a kenan dole ne a ilmantar da mutane masu koyan karatu ɗaliban ilimi da sauran mabiya awa a ilmantar da su muhimmancin wannan a tuna musu alfarmar rai a cikin addini da yadda taɓa rai yake matsayin bala'i babban musiba a cikin addinin musulunci ga inda za su bada kun ga dai kariya ga rai da tabbatar da tsaro da lumana na daga cikin ɗabi'un mu ne kamar da Allah ta'ala ce wala la ya'lamuna ma la ilaha illa akhara ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عظاما يضعف العذاب يوم القيامة ويخلف فيه مهانا شيخ أبو مسلم سيرونا دو وند كتاب كتنا بيتن أدونا لاجيا بيتن كاو لمانا كوما لكي تحين الكتب السدواء ذو ذكرت الوصف كو دار بيتن dole ne a taka masa cikin ya wuce ka'ida kuma a yaƙe shi Allah ta'ala ya ce wa inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasada an yuqtalu an yusallabu aw takaffa aydihim wa arjulu min khilaf aw yuqu min al-ardi dhalika law khizyun fid dunya wa law akhirati adhabun adhim sun sha malamai da dama kuma malaman tafsiri da kuma hadisi cikin bukhari ya nuna sababin saukar ayar cewa wasu ne da suka fashi da makami da ainihin ramun ba waɗansu a makka ai a madina amma duk da haka malamai sun ce a'a ai a cikin ratu bi umumin lafi na da su sabon ko da haka ba ana da da me ya ba duk wanda yake ya tsafin auka fasada su yi fita fil arfi wannan ya tantance wannan aya ko gurgurdan abin da shugaba ya yi dace a mafla a yi mata kalbu a yi mata kafu ne a yi mata kafu a yi mata aini wato kafu kowanne ko bin arfi kowanne ne dace sai a yi mata kamar yadda malamai suka ce ko din dama wani kasa musulunci ba ko bin da musulunci ne dace أقول كده المسلمين الصورة تاكل مسلمين تبع هذه الفجيه ما الإمام مسلم بينا سوى لا يجوز لمسلم أن يروع مسلما بحدثة المسلمين كل كده هي الصورة الأول المسلمة كما حديث الإمام أحمد بخاري مسلم ما يجوز الله صلى الله عليه وسلم من حمل عليه السلاح فليس منا وديرك مكاني أكبر كودا ما بزي يا كيمو ما كودا بزي يا كيمو أي مكتاوي كوباي كاشو da babu kamar misali a makka ko a madina a harbar makki a harbayin makki da madani ba ka ganin makami a hannun duk da nan sanar duk da yau saboda ka'ida ita ce ba a firgita mutum amma yanzu a ga matasa suna yawo da barandari da wuta a hannu suna yawo da kuma da yawo za ka abin da hali saboda haka wajibi ne a ilmantar da mutane kan wannan musulunci wanda ya ba hatta makwabci kamar yadda kuka sani in yi mai amintu daga cutarwa wani ba wannan mutum yana cikin ba ko أن رسول الله صلى الله والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قال يا رسول الله من من يا رسول الله قال الذي لا يعمل شار الدوائر وانت جد فوق القصة بيعمل شيء جدا مشروع هو ولا بقى مصري بقى بعد ذلك مشروع انت بقى انا ياكي ميلوك تنياكي نبيلي بقى بعد ذلك وانت بقى مصري بقى انت هنا رسلت الأمة مصري فأيان دبا هو دا أولا قال أنت أولا مصري فأيان دا عيدة بقى مصري ولا يتبقى عيدة مصري أنا عيدة يبي الله تبارك وتعالى يقول الدواء آية الشريعي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا كما أن رسول الله صلى الله من قتل معاهدا في كيد كله حرم الله عليه الجنة أولا الحديث من قتل معاهدا لم يرش رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما أولا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل amana rajulan wanda duk ya amintar da wani ce zo mu zauna tare ba za a yi fada ba ba za a yi rigima ba wanda duk ya amintar da wani aladar a kan jininsa ya ce ka zauna ba matsala za a zama lafiya ne da kai sun maka talauta ne ta shi ba ana min alƙatil bari'un manzo Allah ya ce ba ruwa na ba ni ba rabi wai kan da mutum kafirin ko da wanda aka kafiri wannan hadisin hasan ne kamar suka malaman hadisi suka bayyana kai ba kawai mutum ya kisa ba ya kasa kanshi ma ba a yadda kai kanka kanka kanka kuma ba a yadda ba don ai rayuwar ta kama amana a gaba ba a yadda kuma kai duk abin da zai jawo fitina ko ya sa wani ya tsoron ka a matsayin wanda za ka iya gamawa da shi ta hanyar amfani da makami ba ma'aikin Allah ta zama ta lari shiru a hadukun ila akhihi bisila fa innahu la yadri ahadukum la'alla shaytana an yanzi'a fi yadihi fa yaqa في كفرة من النار فشاء أبو ذلك كان إمام في الشوطة إما تارد مكين الربا أن أنا كفن كي بذلك كشو لنك كما إن شاء الله كشبتون بعد عجيبا والله لا داوش كاوة كيف إيه؟ الإمام في ياوي وأن أخلص ما ياتي لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم في دم مؤمن لأكفهم الله في النار إلا وكان السماء لكفى وإلا وكان السماء لكفى جباعة لا تحدث عن مؤمن يقول ko Allah zai kifar da su a cikin wuta saboda girma da darajar ainihin mu'min kai duniya ta rushe gaba daya ta wawwa sai ta tambaye ta daike ya fito wuce a wajen Allah da aka harar da ya ba tare da shi ba maza Allah ba kuma yana cewa la zawalu dunya a'wan ala Allah ne kasar rajul muslimi san Allah in wa ina za mu tafi da wannan matsaloli da rashin zaman lafiya da tsaron kan lafiya kai mumini ba matsayin jami'in Ka'aba in ji maza Allah hadisi hadisi matsayin kuni ya ci matsayin ka'aba a wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marhaban wata rana yana wajen ka'aba ya yana dawaki sai ya tubi ka'aba sai ya ce mata marhaban take min baitin ma a'azamaki wa a'azama hurmataki wal mu'minu a'azamu hurmatan inda Allah min inna Allah harrama min wahidatan wa harrama min al-mu'mini salatan damu wa malahu wa an yuballa bi sallallahu maza Allah ya ce da ya matsayin ya ce a kaba ya girman kirkai ki kawo amma kuma mumini da ran shafi ta bauta ya ji don Allah ya ambata abu da ya kai man takala na kana an nan ilhari wa bai rufi ilhari ko duk wani abu da abin da aka nake amma shi mumini ya hana jinin shi an hana zuciyarsa kuma an hana a yi mishi mummunan da Allah yana yaɗa cikin zunubi ya kuma tsara wanda ya wannan zunubin matukar ba shirka ya yi musu haka ba ko kuma bai yi san ganganci ba ga muni Allah kuma kuma ya ce kullu man in asa Allah an yaghfira illa man mata mushrikan aw mu'minun qatala mu'mina muta'ammidan arwaya al-bukhari lan yazal al-mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haram ashe kenan dole mutum ya hakara kar ya dauki makami kar ya kawo rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali kai duk wanda ya kashe wani ba yana jin daɗin wannan kisa to sai Allah ba zai karɓi komai da gare shi ba ba nafila ba ba farilla ba man qatala mu'minan fa tabaqa bi qatlihi lam yaqbal Allah minhu sarfan wala adla banda wannan manzo Allah za su zama ya ce wato hadisi ya zo ko da mutum ya tuba bayan ya yi kina da kangar to tuban shi ko ya tuba ka ba ka tuban shi amma Allah ya akwai magana tsakanin shi wanda ya kashe shi gari ba Abdullahi dan Abbas nan mai girma a shugaban zama zan bar da insha Allah ta'ala na san ina da dada a yau akwai jama'a da dama da suke da dada zan tafi ma da kuma ta kara mu bincike ga iyayen mu ta kara mu bincike da kai da insha Allah ai akwai daga jami'a ne Abdullahi Abbas an tambaye shi game da wanda ya kashe mu'mini da gangan amma sai kuma yayi imani ya kuma aikata aiki na kwarai kuma ya shiryu ya koma mutumin kirki shin za a yafe mashi za a gafarta mai ba matsala a lahira sai Abdullahi Abbas ya ce an nala wutarwa سمعت يقول صلى الله عليه وسلم يقول يا رب فل هذا فيما قتلني حتى يبنيه من العرش فتلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولا وعد له عذابا عظيما وانا حديث ان خير وما اثريه موقوفي فيه بل تولى وانت ساعة sa aka sabo to anan kuma malamai za a yi ma da ko dalilin guguwar siyasa ta taso ko dalilin wani abu na shugabanci ko dalilin wani abu na tattalin arziki ko dalilin sabani na akida ko sabani na kabila sai maganar ta haifar da aka je aka samu wani aka kashe shi a ranar kiyama akwai magana wallahi akwai magana domin ibn abi shayba da tabarani suka ta hadisi sahihi manzo Allah kuma ya ce yadul maktur yawm al-qiyamati ala al-daka wa idha marra bihi qatilun qala rabb qatalani hadha فيقول له لما قتلته فيقول أمرني فلان ويعذب القاتل والعامل فرأيك يا ما ولأك كشف ذي ذي الأولى ويدرقك عبداك أكم عنيا أدام من ذا أمشي وانت يكشف يروجع في كامل يجاج يبيت من الله يقول يا الله وانا شيء كشف كتب بيش ليس يكشف سيأتن بيش كيف يكشف والي سيتي والي يسا يكشف شيء manzala kuma ce sai a azabtar da shi shi ma wanda ya sa a kashe shi shi ma azabtar da shi ashe kun ga kenan wani mutum ya da daga irin maganganun da zai faɗi da abin da zai ambata yadda zai mu'amala saboda kada ba ta cikin wannan kila wannan a ce akwai dan guba ga hadisi wanda ya fi wancan zama karara na ibn asakir wanda ya nuna cewa ta kowace hanya ka taimaka da lafazi ne da magana ce da komai mazala suna ce man a'ada ala qatlil muslimi walau fi shatr kalimatin laqiya baha wa huwa maktubun bayna aynayhi ariqun bi rahmatillah wanda zai ya taimaka ya ba da gudunma kowace hanya walau fi shatr kalima ko da da rabin kalma ku gama da shi aikata kawai wannan kalmar kawai ya faɗi wannan ai wannan jihadi ya faɗi irin wannan aka ji aka yi kenan zai haɗu da Allah kiyama a rubuta a tsakanin su wajen kenan a rubuta alimu da rahmatullahi wannan hadisi ne da malama da ta ce sannan kuma ba wai kai umarni ba ko kai magana ba kama dai ka tsaya ba a kan wani kai kana tsaye ba ka gudu ta baro ba kuma ba kai ba ana zaɓe ba shi ma kansa akwai musiba a cikin al-imam al-bayhaqi cikin hadisi hasan ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqifna inda rajulin yaqtul mazluman fa inna la'anata تنزل على من حضره حين لم يدفع عنه ولا يتم عند رجل يضرب مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفع عنه من ذلك ما يتكلم في جيد لا يتبع تشوف العالم الذي عن الله يقول والله ألا ما أحكام أنتبنا وذلك ما يجب كقول وانت كي أين يوم كقول كقوم أجلا كقول كلا أولا أولا يقول الله ما يجب إن كان أنا كمان بسنا إن كان تبيع هيك كلايا إن كان هيك كلاونا إن كان هيك كبرنا دنجر كذي فكيف كذي كذا أنا كذا وش كومون يا رجل كوي عجيب يرر عجيب ko kuma أنا wata fitina da wasu masu لا إله إلا الله حتى لا إله حتى الله حتى لا إله إلا الله خطيب إمام وخطيب وهو يا خطيب الرجل يقتل مظلوما ولا يستطيع أن يدفع أو يدافع عنه لا إله إلا الله والنقص ما يجي ولد بي والنقص سواء كيف قلنا بلغة أنا لا أتعود كثير من ما أساس نفسه to a ƙarshe gaba ɗaya sani cewa harkar tsaro lumana da zaman lafiya aikin kowa da kowa kowa da wajibin sa kan da zaman lafiya kai ka dauki matakan kariya ko baro ka kuma yi wakili da Allah daga cikin hanyar matakan kariya duk abin da zai kawo zaman lafiya rashin zaman lafiya kan kai shi kuma kai hani akan kawo abin da zai kai hani daga yin abin da zai kawo rashin zaman lafiya ya aika ya aika gaba da an dauki mataki wajen hana makwabta sai da biya kai ubangiji ya jawo ta hanyar da juna al'umma ta haɗu a mataki na community a hana inda ya kamata a ce a gaya wa hukuma a gaya wa kar a ce ɗan uwa ne na gida ne hannun ka zai shiga kin kike ba haushe kayi karya hannun ka na rikewa ka tafi asibiti ka nemi ƙwararren likita ka biya kuɗi ba kuɗi a yanke maka har sai ka suka kwamta ta yi samun ba ba komai ya yanke kuma ka ce likita na kone karya ne in an ce wai hannun ka zai shiga ba gaskiya ba ne haza kadibu هذا الشعب wanda ya kamata a kai shi wajen masu kula da harkar shaye-shaye a ɗauke shi a kai shi a cikin yankuwa wanda ya kamata a zartar da shi a zartar da shi a cikin ka'ida na tsari wanda ya wuce ka'idojin hukuma wanda ya kamata a kai shi wajen yanzu a kai shi don a zauna lafiyar su da wata kusa lantar na su sai wannan da zai zaura mu mutum hafa dole ne mai kiyaye wannan ba zai cewa shugabanci na gari yana da muhimmanci saboda haka da ayyukan mu suka shine kokarin yada shugabanci na gari da rukunai da ginshiƙai na shugabanci na gari da kuma irin kafa'i ko kuma irin bazaya ko kuma irin wato abubuwan da ya kamata a samu shugaba na gari da shi ta haka zai haifar da tunani da sai da kwakwalan mutane wajen zaɓe su zaɓi wanda ya kamata zaɓa ba tare da mun nuna ga yadda rike ba ba za ta mun kawo wani magana ko wani wani aiki da zai cewa mu dinnan mun ɗauki wani bangare ne mun ba wani bangare ba domin akwai wani ɓangare akwai mutane ko ba بعض الناس بعض الناس saboda karka aiwatar da gaba cikin al'umma ta hanyar maganganun ba mu sani cewa a najeriyance constitution kundin mulki ko tsarin mulki na ƙasar nan na shekara sun kudin ɗari tara saba'in da tara a sashi na goma sha hudu ƙaramin sashi na biyu ƙaramin sashi na ba ya san cewa ba da tsaro da kariya da wanzar da zaman lafiya shi ne aiki mafi girma ga gwamnatin tarayya to kuma ita kadai ba za ta iya wannan ba kamar yadda muka sani kenan mu shugabanni na al'umma shugabanni a masallatai shugabanni a wuraren da muke karantarwa a makarantu dole ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen ganin mun ɗauki abin da zai zama mana kawo gyara da tsaro da ci gaba a cikin babu shakka mu sani kamar yadda wani daga cikin mawaƙa yake cewa إذا اجتمع إذا اجتمع الإسلام والقوت للفتح وأضحى فهيها جسمه وهو في أمن فقد ملك الدنيا جميعا وحبها وحق عليه الشكر لله بالمن وصلى الله تبارك وتعالى أن يزيدني وإياكم علما نافعا وأن يتقبل مني ومنكم صالح أعمالي وأن يغفر لي ولكم جميع الذنوب إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه إنه يا شغلني لي الشيء da kuma wannan kyauta da wannan tare tare da alfarmar da aka yi sarki da bashi daɗin shi suka yi ma alfarma a ƙarshe duk san ba da gabatarwa ya zube ni da duba ta cin kai ya kyale kai ke ƙarshe na gode ala saka da kai ga barbeza ga professor duka dai sun hakura sun shiru kuma sun tsara abin da aka ce dama wuri na malamai abin da aka faɗi daidai gwargwado kun sani sai karu da ake shi mu da Allah ya ba mu lafiya in da aka kuskure kuma dama ku ne malamai ku gyara kafin a tashi domin ni abin da dai ya fi kama da ka amfani na ma da an ce yi da turanci zai ya fi sauki saboda sai ta turanci ba za ku gane ba sai wanda ya tsaya ya nazari da zai gane ma ina ta turanci kun ta kawo account da finance zai in cika kwanan amma da aka ce a yi man tsirara in yi magana da harshen ku na malisa ko an kai ne inda an dai kokarin dawo da ni amma dai ba a ƙara zo da ni da ya kamata ba ya yi mata Allah ya fata alkhair wa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum ẹ̀tàkìlẹ̀